'Yan jarida a jihar Plateau sun tunatar da kansu kan muhimmancin su gabatar da rahotanni da za su hana ta da husuma a lokacin zaɓuɓɓuka da za a gudanar a Najeriya. A wani taron wa juna sani da cibiyar sasantawa ta Humanitarian Dialogue ta shirya wa wakilan kafafen yada labarai daban-daban a jihar Plateau gabanin manyan zaɓuɓɓuka da ke karatowa a Najeriya. 'Yan jaridan sun sha rantsuwar gudanar da aikinsu bisa kundin tsarin aikin jarida. Sunana Caleb Gochin, na tare da NTA. Duk tattaunawa da muka yi, mun dawo akan ɗan jarida ya yi gaskiya. a aikin shi to kana ganin kamar wani lokaci akan samu 'yan jaridan da suke kauce ma tsarin aikinsu ne ra'ayinsu duka ba zai zo daidai ba to ai kamar ma 'yan siyasan ne aha za su yi rantsuwa za su yi aikin su tsakanin su da Allah daidai ma jama'a amma abin da za a je kuma na yi daban ne Yawancin yan jarida ba biya mai kyau ba a ba ma yan jarida kariya suna na Lami Sadiq ina aiki da jaridar Daily Trust ina gaba za su samu matsala ban sha Allah idan dai yan jarida suka yi aikin su yadda ka'ida ta ce dama a yi idan za su yi rahoto su tabbata cewa wannan abin gaskiya ne hakan ya faru kin ga dan jarida dai kafin ya zama dan jarida shi ma mutum ne to wataran sai a samu a ga kin ga mutum wataran kila ga aƙidan da yake bi kuma bai kamata ba amma in za ka yi aikin ka ya kamata ka ajiye wannan abin a gefe kai aikin ka tsakani da Allah wasu wakilan kafafen yaɗa labarai kenan a nan Jos Jami'in cibiyar Humanitarian Dialogue Ibrahim Saleh Hassan ya ce sun shirya taron bitar wa 'yan jaridan ne ganin yadda suke da muhimmanci wajen gudanar da zaben cikin tsanaki. Labari guda ɗaya yana iya kawo fitinan da sai a yi ya zama babban rigima. Me takamamme kuke ganin kamar gudunmawar da su 'yan jarida za su bayar? Yawancin mutanenmu sukan dogara da abin da 'yan jarida suka faɗa ko aka buga a jarida ko aka faɗa a rediyo ko aka gani a talabijin saboda najeriya ta ci gaba yanzu kusan kowa ɗan jarida ne don ga social media to amma babban abin shine ainihin 'yan jarida idan ya zamana suna yin abubuwan da ya dace za a sami zaman lafiya saboda al'umma za su samu ainihin labarun da suka dace suka cancanta. Jami'in da ke wayar da kan jama'a a hukumar zaɓe ta ƙasa da ke nan jihar plateau Osiratin Imahiyar Yebo ya yi amfani da damar ne wajen shaidawa waɗanda ke da katunan zaɓe fiye da guda cewa ba za su iya kaɗa kuri'a ba. Yeah, for those with multiple PVCs, uh, um, they may not be able to vote. Jami'in hukumar zaɓen ya ce waɗanda ke da katin zaɓe fiye da ɗaya ba za su samu damar kaɗa kuri'a ba, saboda waɗansu katunan ma an riga an fidda su daga littafin rajista. Hasali ma ba shi yiwuwa mutum ya kaɗa kuri'a a wata rumfa kafin ya sake komawa wata. Taron bitar mai taken gudunmawar 'yan jarida wajen gudanar da zaɓe ba tare da tashin hankali ba, ya kuma tattauna kan gudunmawar da sauran masu ruwa da tsaki a harkar zaɓe za su bayar wajen yin zaɓe ba tare da an kashe kowa ko an lalata dukiya ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Thank you.